rundunar sojin najeriya ta kaddamar da wani kwamiti da zai gudanar da bincike akan zargin da ake wa wasu hafsoshin soji da shiga harkokin siyasa a zaben da ya gabata musamman ma dai zaben shugaban kasa da zabukan da aka gudanar na gwamnoni a jihohin Ikiti da Ondo da Rivers da kuma jihar Akwa Ibom babban hafsan dakarun sojin Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai shine ya alkawarin kafa wannan kwamiti domin tabbatar da da'a a tsakanin sojojin Najeriya kamar da yake cewa a can baya. Sons I Ya ce ko shakka babu an zargi wasu sojoji da shiga harkokin siyasa dumo-dumo kuma za mu kafa kwamiti domin gudanar da bincike idan kuma muka same su da laifi irin wayannan sojoji za su ɗanɗana kudar su yana mai cewa rundunar sojin Najeriya ba za ta lamunci rashin da'a ba kuma dole ne sojoji su yi nesa da harkokin siyasa. Wannan kwamiti kwamiti da babban hafsan sojojin najeriya ya kafa na karkashin jagorancin manjo janar adeniyi oyebade ne wato babban hafsa a rundunar soji ta daya da ke kaduna a inda kanal dalladi salihu zai kasance sakataren wannan kwamiti sauran mambobin wannan kwamiti sun hada da brigadier janar emmanuel kabo da brigadier janar sunday aroye kuma brigadier janar baba ibrahim sanarwar da rundunar sojin ta aiki manema labarai ta buƙaci duk wasu masu korafe-korafe game da rawar da sojoji suka taka a zabukan da suka gabata a kasar da su aike da kokensu ko kuma shaidu da suke da shi ga wannan kwamiti da ke zaman sa a rundun soji ta ɗaya da ke kaduna rawar da sojoji ke takawa a harkokin siyasar najeriya da ya fito fili ne lokacin zabukan da aka gudanar a jihar oshun da kuma jihar Ekiti da kuma na shugaban kasa inda aka zargi wasu hafsoshin soji da ma ƙananan sojoji da taka rawa inda wani hafsan soji na bangaren leken asiri yana ɗi yadda aka shirya gudanar da zaɓe tsakanin wani babban hafsan soji na wata rundun soji da ke jihar ikiti da kuma wasu manyan 'yan siyasa inda kuma aka watsa a kofin sadarwar zamani a inda kuma a lokacin zaɓen shugaban ƙasa wasu sojojin suka taka rawa wajen muzanta dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar apc a wancan lokaci wanda kuma yanzu shine shugaban kasa muhammadu buhari a matsayin wanda bai halarci makaranta ba tare kuma da bacin fayil ɗinsa na aikin soji a lokacin yakin neman zaben da ya gabata babin ya jibrin murai amurka daga lagos a Najeriya.